jama'a barkan ku da wani da kuma zuwa ga shirin sashen hausa murya amurka a wannan la'asariya ta laraba a kan mitoci da dama da suka hada da mita goma sha shida da ashirin da daya da ashirin da biyar can nijar ana jima a tashar mata biyu a afirik ta ke mai a mita ɗari da biyu da dubu biyar a zangon fm ko kuma gidajen rediyo nan da ke zaman kansu na amfani da fara'a da noma da sarauniya da dalol da niyya a birnin kwani a duniyar gizo kuma a voahasu.com ko sashen hausa.com. To jama'a ta da fatan kuna nan kalauka mai da muke nan birnin Washington DC ne ne Aliyu Mustapha Sokoto nake tare da Grace Alheri Abdu da shirin kamu ko shirye-shiryen mu na wannan lokaci kuma za mu fara kamar yadda muka saba da kanin labaran mu. Haka yake majalisar dattijan Amurka ta ki amincewa da wani kuduri da zai ba da damar sokewa da maye gurbin sabon tsarin inshorar ƙasa da ake kira Obamacare. mataimakin ministan harkokin kasashen ƙetare na ƙasar rasha ya ce mai yiwuwa ne moscow ta rama matakin da amurka ta ɗauka na ƙaƙaba mata waɗansu jerin sababbin takunkumi kana shugaban amurka donald trump ya ce daga yanzu amurka ba za ta yarda waɗanda suka canza jinsi su yi aikin soja ba to gaishe ki to bayan labaran duniya za ku ji rahoto kan wani sabon farmaki da 'yan boko haram suka kai a ƙasar kamaru yau da safe Eh, maran boko sun shigo mana sun rikita mana gari yanayin da ba mu taba gani ba a najeriya kuma shugabannin addini suna ta murna da jin amayodo da darussan addini a makarantu a yanzu Allah ya kawo mu lokaci na gwamnati wanda take sauraron koke-koken jama'a dan kirista ne ije ya karanta kiristanci wanda yake dan musulmi ne ije ya karanta musulunci wannan duk ba na ne sannan jihuriyar Nijar ta bayyana matsayinta akan kokarin sulhun da ake son a yi tsakanin bangarori masu ada da juna a kasar Libya kasashe da yawa suna da sojoji ciki kasashe da yawa suna da tsarin su daban duk wanda ka gani yawanci cikin su akwai tsarin shi na a boye wanda yake so yayi ko ya mamaye arzikin libya ko ya mamaye kasar libya ma don ya samu karfi a cikin siyasar duniya To ko bayan duka wannan rahotanni da yake larbaci muna da shirin himma muna kuma da rayuwanku amma ga labaran duniya fara da su. Jama'a salamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Sau'i a bayan da 'yan jam'iyyar wato majalisar dattijai na jam'iyyar Republican suka kaɗa kuri'a fara muhawara kan yunkurin soke dokar fitaccen tsarin kula da lafiya na tsohon shugaban Amurka Barack Obama. Majalisar ta kasa amincewa da wani ƙuduri da zai ba da damar cimma wannan gurin. jiya talata 'yan majalisar suka kada kuri'a inda 43 suka goyi baya 57 kuma suka amincewa da kudirin da shugaban masu rinjaye mitch mcconnell ya gabatar na kawo ƙarshen faɗaɗa tallafin kiwon lafiya da ake ba marasa galihu da zabtar tallafin da ake ba masu ƙaramin ƙarfi domin biyan kuɗin inshora na ƙashin kansu da kuma kawar da harajin da ake yi wa waɗanda ba su sayi inshorar kula da lafiyarsu ba. matakin ya kuma hada da gyaran da dan jam'iyyar republican mai wakilta jihar texas ted cruz ya yi da zai sa kamfanonin inshora su samar da damar kula da lafiya da bai kai wadda ke karkashin tsarin inshora na obamacare ba kuri'a da aka kada jiya talata da dare tana cikin jerin kuri'u da za a kada a cikin wannan makon a yunkurin jam'iyyar republican na sokewa da kuma mai gurbin tsarin inshora da aka fi sani da obamacare majalisar dattijai za ta fara muhawara ne bayan yunkurin mark mcconnell sau biyu a lokutan baya ba su cimma nasara ba ko a wannan lokacin ma kaɗan ya rage ya sake gamuwa da cikas bayan da dukkan 'yan jam'iyyar democrat da kuma 'yan jam'iyyar republican guda biyu suka ki amincewa abin da ya sa aka yi kunnen doki a zauren da kuri'u hamsin hamsin sai dai sai da mataimakin shugaban kasa mike pence a matsayinsa na shugaban majalisar dattijai ya kada kuri'ar raba gardama dan jam'iyyar republican mai wakiltar jihar arizona john mccain ya kada kuri'ar da ta kawo ƙarshen ja wanda ya dawo majalisa 'yan kwanaki kalilan bayan da aka gano yana da cutar sankarar kwakwalwa mataimakin ministan harkokin kasashen ƙetaren rasha kuma wato sergei yakov ya ce mai yiwuwa ne moscow ta rama matakin da amurka ta ɗauka na ba mata waɗansu jerin sababbin takunkumi a matsayin ladabtarwa sabili da shishigin da ita rasha ta yi a zaben shugaban ƙasar amurka da aka gudanar a shekarar da ta gabata to bari kenan yan jam'iyyar wakilan amurka ɗin su amince da ƙudurin jiya talata wanda kuma ya faɗaɗa sa ido majalisa kan ikon shugaba donald trump ne ya janye takunkumin bisa ga cewa kafar watsa labaran kasar rasha yakov ya yi gargadi da cewa sababbin takunkumin za su gurgunta damar inganta dangantaka tsakanin moscow da washington ne kuma ce rasha ta gargadi ta gwamnatin ta trump a can lokutan baya cewa za ta fi mai da martani idan 'yan majalisar dokokin amurka suka amince da kudurin nan an dai amince da sabon dokar sa shugaban na amurka ido ne bayan an shafe sama da wata guda ana tattaunawa ba tare da nuna bambanci na siyasa ba ƙudurin farko dai ya sami gagarumin rinjaye a can majalisar dattawa da sanatoci bakwai suka kada ƙudurar amincewa biyu kuma suka ce ba su amince ba ƙudurin da majalisar wakilai ta amince da shi ya samu goyon bayan 'yan sha tara uku kuma su amince ba sannan ya haɗa da kakabawa ita iran da mako ta arewa takunkumi da kuma takunkumin ladabtarwa da aka kakaba ita rasha din basu dalilai daban-daban wani limami ɗan ƙasar australia george pell ɗaya daga cikin manyan jami'an fadar vatican kuma babban mashawarcin papa roma francis ya bayyana karan farko a wata kotun ƙasar australia inda ake tuhumar sa da laifin fyaɗe limamin ɗan shekaru 76 bai ce komi ba a lokacin da aka gabatar da karar a kotun da ke melbourne yau laraba inda aka ba da ƙarfi kan tsarin shari'a an tuhume shi da aikata laifukan fyaɗe da suka shafi mutane da dama a shekarun baya lauyan pell robert richter ya shaida wa kotun cewa wanda yake karewa ba zai amsa laifukan da ake tuhumarsa da aikatawa ba ko da yake ba a bukatar ya yi haka a zaman na yau pell wanda yake matsayin jami'in wato kudin fada vatican tun shekara ta 2014 shine jami'in ɗarikar katolika mafi girma da aka tuhuma da aikata laifin fyaɗe a jerin irin waɗannan abin fallasan da aka jima ana zargin limaman ɗarikar akai. Papa Roma Francis ya amince da ba fel lokaci domin ya koma Australia ya kare kansa daga zargin, sai dai bai sauke fel daga mukamin nasa ba. An jima ana zargin fel da gaza ɗaukar mataki kan limamai da ake zargi da cin zarafin kananan yara ta fuskar fyaɗe a lokacin yana babban limamin Melbourne da kuma Sydney. Zai sake bayyana gaban kotun ranar shida ga watan Oktoba. To kuna shi labaran nan daga Washington a sashen Hausa murya Amurka. dai an tabbatar da mutuwar mutane goma sha bakwai sakamakon rushewar wasu gine-gine na gidajen kwana a mumbai a kasar india masu aikin ceto sun gano karin gawawwakin ne a baraguzan gine-ginen lokacin da suke neman waɗanda suka tsallake rijiya da baya hukumomi sun ce za su gudanar da bincike akan wannan lamarin bayan da rahoton rahotannin suka bulla cewa ana yawa ginin wato da ke ƙauyen gatkofar kwaskwarima a lokacin da wannan al'amarin ya faru jiya talata haro yau akalla mutane biyu ne suka mutu lokacin da bangaren wani gini da ya shekara ɗari ya rushe a birnin kolkata da ke gabacin indiya din ana kuma fargaba cewa ya rutsa da mutane da dama rushewar gine-gine dai wato wata abace da ta zama kamar ruwan dare a can kasar ta indiya musamman da damina tsakanin watannin yuni da satumba yankun gida suna fakewa da rashin sa irin hukumomi wajen yin amfani da kayan aiki marasa inganci ko kuma su ƙara tsawon bene ba tare da izini ba daga ƙarshe shugaban amurka donald trump ya ce yanzu rundunar sojan ƙasar ba za ta bari waɗanda suka sauya jinsin su na asali su yi aikin soja a kowane mataki ba abin da ya sauya tsarin da gwamnatin tsohon shugaban ƙasa barack obama ta sanar bara a jerin bayanai da yi ta hanyar sadarwar twitter trump ya ce bayan na nemi shawarwarin jami'an soja da kuma ƙwararru na a fannin aikin soja zan daina amincewa da waɗanda suka canza jinsinsu su yi aiki a rundunar sojojin ƙasar ya rubuta cewa tilas ne rundunar sojojinmu ta mai da hankali kan samun gagarumar nasara ba za a ɗora mata na wayar tsadar jinyar da masu canza jinsi suke jawo wa rundunar ba na gode in ji shi. To mun kama muku labaran duniya nan ne daga sashen Hausa murya Amurka a Washington DC. Tuma da to sai rahotanni kuma za mu fara ne daga kasar Kamaru inda 'yan ta'adda suka yi wani gari na arewa mai nisa sammako da hare-hare. A garin Sajame da ke karamar hukumar protocol a jihar Arewa mai nisa, gungun maharan Boko Haram sun bude wuta a wani cajin ofis ɗin na ƙasar da ke garin na Sajame, da suka yi musayin wuta tsakanin su da maharan na Boko Haram. Maharan na Boko Haram ɗin da sun halaka na ƙasar jamhuriyar Kamaru guda biyu har kiyoma. Labaran da yake zuwa mana da sanyin safiyan nan ya nuna cewar maharan na Boko Haram sun shigo cikin garin ne da misalin karfe bakwai da rabi na yau din nan a cikin cikin wata mota da mababurinsu guda biyu sun ɗauki tsawon wani lokaci suna taba ta kashi a tsakaninsu da jandarmomin ƙasar ta jamhuriyar kamaru nan ne da dakarun tsaron suka ga abin ya fi ƙarfinsu sai suka ari ta kare na tambayi wani ɗan garin nasa jaman wanda ya nemi in sake sa domin matsalar tsaro. Eh, maran baukaran sun shigo mana sun rikita mana gari yanayin da ba mu taba gani ba mu. To da suka shigo nan ya suka yi sun buɗe wuta ne ta ko ina ko kuma ina ya abin ya wuce. Yeah, don shigowan sunan sun je caji ofis 'yan sandan gendarmerie to a nan ne da suka shigo suna ta ihu suka buɗe mana wuta suna ta kalimar shada suna ta kiran dai suna allah suna ta holo a nan har suka yi kisan da za su yi kashin yin illa nan har suka fita suka na iya suka dosi da za su tafi. To sun jima suna wannan abin ne ko kuma? Eh sun jima suna wannan abin sun dauki dai kaman hawa ɗaya da wani abu suna daga cikin wayannan abubuwan ne. To ba ka wa 'yan sandan a taimako ba ne? Eh ba turo musu taimako da wuri ba don a misalin sun gama abin da za su yi sun tafi tukun daga baya ne aka turo musu mataimaka. Maharan Boko Haram dai suna kwarowa ne kasar ta jamhuriyar Kamaru ta kan hukinta da kasar tarayyar Najeriya. Har lokacin da nake haɗa rahoton nan dai na namijin ta bakin gwamnan jihar Arewa mai nisa mijin yau Bakari amma abin ya kira Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru. To a gaishe ka awal za mu je Nijar yan anjima kaɗan amma bari mu gama da rahoton sali Shehu Ashaka kan yadda shugabannin addini a Najeriya ke marhaban da labarin da suka ji na cewa ai an maido da koyar da darussan Islam da Kiristanci a makarantu. Sauya matsayi kan cire darussan addinin Musulunci da Krista a manhajar makarantun Najeriya ya jawo na'am ko jin daɗi daga shugabannin addinin ƙasar Tun farko dai ma'aikatar ilimin ta kirkiro da wani darasi ne na wayar da kan 'yan ƙasa da ya laƙu karatun addinin suka zama ƙananan darussa a cikin babban darasi. Dama an yi hakan ne da tunanin kowane ɗalibi zai tsinci wani sashe na ilimin addinin ɗan uwansa. Imam Inuwa Muhammad shine mataimakin daraktan tsare-tsare na ma'aikatar ilimin. Ai kaga bangaren Christianity su suka fara kuka akan cewar an ma cire su an yage su da sauransu. Ba haka bane abubuwan nan yana nan amma tunda abin ya riga ya zo haka shikenan gwamnati ta yadda sai a je kowanne a cire a yanzu allah ya kawo mu lokaci na gwamnati wanda take sauraron koke-koken jama'a dan kirista ne ije karanta kiristanci wanda yake dan musulmi ne ije karanta musulunci wannan duk ba na bane gabanin wannan sauyin korafin da ya fito daga kungiyar kiristoci ne ta najeriya kan da ke ganin ana so a soke ilimin addinin kirista ne na crk tunda a tsarin ƙananan darussan akwai koyon larabci da faransanci. Rabaran Musa a Asake ne sakataren ƙungiyar Kiristocin. Kasan curriculum nan yadda aka yi shi sai aka je aka ɗama mana lissafi. Abin da za a koya ma yara kanana aka maida shi ba abin da ya kamata mu Kirista muna so ba ne. Har ma da inda ana cewa Yesu bai mutu ya tashi ba. To in ka ɗauki zance mutuwa da tashin Yesu addinin Kirista kuma babu. to musulmi kuma na sani in sun shiga nasu curriculum tun da an yi dama lissafi a na krista na san an yi a wancan yadda an mayar da shi yanzu haka ko da yadda su koyar nasu addinin domin su suka san shi don haka muna masu godiya shek abdullahi balalo ya ce matakin ya yi daidai na tuna can baya lokacin da muke makaranta muna haɗe da musulmai da wayanda ba musulmai ba irin yankin da muka fito idan lokacin addini ya yi wayanda ba musulmai ba cikin ajin da muke za su fita su koma ɗaya ajin su na ɗayan ajin musulmai su dawo ajin sai ya zama wannan aji musulmai mun haɗu a koyar da mu addinin musulunci can wancan aji malamin addinin kirista ya koyar da su duk abin da za a shigo da shi in ya saba wa mu ya saba wa karantarwar mu ba za mu amince da shi ba amma duk wani abu da zai taimaka don a samu zaman lafiya a ba da dama mu karantar da mu to wannan muna maraba da shi ya dawo da karantar da addini a makaranta ya yi daidai. Da alamun wannan mataki zai kwantar da ƙurar muhawara kan ilimin addini a makarantun gwamnatin Najeriya. sali Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya. Amfanin ilimi aiki da shi gaskiya ce faɗake. Yau sa'adu zungur ke kira da amo mai karsashi. lafiya da juna zama na roƙon amana a gaida sale mai saro me kake so ka ga shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi da ya sauka najeriya allah ya shi lafiya yau a shirin mu dare muna so mu ba ku damu ku bayyana muna ra'ayinku me kuke son ganin shugaba buhari ya aikata da zaran ya dawo waɗannan matakai ne kuke gani suke da muhimmanci ya ɗauka da saukar shi ga ɗanɗanon wasu muna kira ga shugaba Muhammadu Buhari waɗannan mutanen a siyasance ya ajiye su. Da ya dawo ya kafa kotu ta wata uku ta alƙalai daban amma waɗannan alƙalan in su za su yi shari'a har abada ba zai taɓa samun yaƙacin hanci da rafa ba. Idan shi Muhammadu Buhari ya ji baya iyawa yana da mutane da yawa wanda ya amince musu kuma mu ma ina jira mu amince musu kamar ɗan shi malaman Mandaura To ɗanɗanon wasu daga cikin rayoyin da za mu kawo muku a rahoton da za mu yi shimfiɗa da shi a shirin na kenan kafin ku mu ji me kuke so Buhari ya yi da ya dawo. Yanzu bari mu je jamhuriyar Nijar inda ministan harkokin wajen wannan ƙasa Ibrahim Yakubu yake bayyana wakilin musulmin muni Barma damuwarsu game da rawar wasu ƙasashen waje wajen dagula al'amuran ƙasar Libya. in ka lura gaskiya kasashe da yawa suna da hannu ciki kasashe da yawa suna da sojoji ciki kasashe da yawa suna da tsarin su daban duk wanda ka gani yawanci cikin su akwai tsarin shi na a boye wanda yake so ya yi ko ya mamaye arzikin libya ko ya mamaye kasar libya ma don ya samu karfi a cikin siyasar duniya mu bamu mu da wani abu bayan kanmu ba mu da wani abu gaban kanmu abin da ya dame mu abin da gurin mu guda ne mu Nijar shine lahiya ta zo Libya don ta tabbata kasar mu Nijar da duk makwabtan da ke da kwai na wannan kasa ta Libya. Akwai wani abin da za ku yi a kungiyance wato kungiyar ku ta kasashe makwabtan Libya dangane ganin cewa kasashen eh, duniya sun fahimci lalle kuna na har yanzu akan bakon ku idan ana so a sasanta harkokin ƙasar Libya dole ne a bar 'yan Libya su tafi da gaba ɗaya ƙasashen afirka suka ce wannan niyyar da ake ta wargaje gwamnatin kadafi da ƙarhi da yaji ba da yardan mutane ba zai kawo mana matsalar ta huce wadda 'yan libya suke ciki ma wadda afirka take ciki ai ba saurare ba suka je suka yi unhwani da bindigogi suka rushe wannan gwamnati aka rushe ƙasar libya yana aka bar duk bindigogi suna yawo ƙasar mali ƙasar libya ƙasar chad ƙasar sudan duk inda ka sani wannan akwatin bindigogin kasar libya ko ina yana ciki yana aka samu duk 'yan ta'addancin duniya suka gamu suka mai da libya kasuwar 'yan ta'adda na ya kake ganin za ta iya yin tasiri idan aka yi la'akari da cewa abin ya zo ne a wani lokacin da kotun kasa da kasa wato da kira cpi ko icc ta nuna bukatar tafke daya eh, daga cikin yayan muhammad kaddafi gaskiya abin da yake wajibi abin da yake da unhwani a kasar libya shine taimaka a samu zaman lafiya ba wani aje a cauke wani aje a kamo wani ba a'a kamar mu Nijar abin da yake gaban mu shine na farko a yaƙi da 'yan ta'addanci wannan bangare bangare da basu da iyaka da suke da bindigogin da basu da iyaka muka ce a yaƙi da su a ce ƙasar libya tana da sojojin ƙasa na musamman wanda kowa yarda da su na biyu a aza gwamnatin da kowa yarda da shi kuma in aka ce gwamnatin da kowa da shi shine ka a keɓe kowa ka a hudda kowa muna kira mu ce libya nan fa akwai mutanen kadafi akwai mutanen da suka kada kadafi ita ce libya ba a cewa wanda suka ci nasara a kada kadafi su kaɗai ke da libya in aka yi haka nan abin bai ba da nasara a yanzu ga shekara biyar an gwada haka nan bai yi ba ko la wannan hira ce da sulmuni barma ya mana da ministan harkokin wajen nijar ibrahim yakuba nan fa safiya ce karfe 11 da minti 18 na safiya din ga na gaba na himma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da masu da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago shirin da muke tattaunawa da Alhaji Salim Man wanda ake wallaka lakabi da dan Agades. A shirin mu da ya gabata mun tsaya ne inda Alhaji Salim ke faɗa muna cewa abincin gida da na da sauƙin samu ciki ko har da hura. yau anan za mu dora. Eh. Na ce ko kuna samun gero ko dawa nan ne, ce to ni ba dawa. Da inda yake alahi za a kama in mai yaji kake so a kayan mara yaji a kawo maka. Daga gida kuma ana samu kowane lokaci. Ko da wani lokaci ka yi oda a kawo, ko da wani lokaci ka yi oda ita mai hula sai kan kaje an haɗa komi. To shi kadai na san zai zai yi wahala amma nan na san dai maganin tuwo nan ma Washington muna samun tuwo. A Washington akwai tun da sunan nan Afirka da yawa ga nan abinci iri-iri nan ma muna da su akwai 'yan Nijar ma masu masu restoran nan masu kyau restoran din su wanda nasaru ma suna zuwa su ci abinci. Nasaru na zuwa ci abinci? Barai ko wallahi wanda suka saba ci abincin nan na wurin nan suna zuwa da kyau Amurka suna siya. Eh akwai ta ko ko Allah ya kawo ka in ka tambaya wata ya ta ake ce mata mari sunanta. Mm. Insha Allah ka zo ka zo za a maka zubi mai kyau sai ka ce eh lalle babanki ya ba labarin wanga abinci. Eh. Me kake so a gaya ma wasu ware gida wanda kila ni ban tambaye ka ba. Abin da nake so a gaya ma duka ƴan uwa da abokan arziki na ɗaya tukan Ubangiji Allah ƙara mu san son mu. gaba daya ya zamana yau in ka so dan uwanka da alheri ya hi komi ya hi kaso shi da mugunta duk abubuwan da muke fata mu roƙa mu kasashen mu Allah ya bamu zaman lahiya da kwanciyar hankali kuma ya bamu damana mai albarka to amin summa amin ma eh kuma Allah sa magabatan mu su yi adalci game da talakawan su abinda muke fata kuma Allah ƙara mu lahiya da wadata baki da ya ƙara mu zaman lahiya duka kasashen mu ya bamu kwanciyar hankali kaga ada da muke jin wani abubuwa amma yanzu da kaga yanzu hankali kwance mun ware jin dama kuma kullum muna addu'a to yayi kyau yanzu saboda mu yanzu mun zama da baki ne a Afirka yanzu in muka zo sai an mu jagora sai ka tuna min da wani abu kuma yanzu nan da kai magana eh. da kai maganan shugabanni ya kaga eh. shugabanci a nan eh, in ka duba yadda ake shugabanci a gida to alhaji kaga ni garin gada nake ba ma sai ban ma san inda inda gwamna ba kuma kullum ina bi kowa shi ban ma san gwamna garin gaba ko ma yau ɗan garin gaba san su ba. Haba kuma ba ruwanka da su. A to aikin su daban nau daban kuma ni ba da wani matsayin da zan je wurin su ka gani. Hmm. In in gansu ne in tsaya su za su ba da matsayi na su gaida na talakansu ne babu wani ɗauka kai babu komi. Ba wanda za a tare ka ko ɗauko abu yana bugun ka ko ana bugun ka ko a zo a tattare hanya a ce gwamna zai wuce gwamna za a wuce nan ko gwamna na wuce ba ka san koya da ba wani wanda zai tare ka ya bata ya hana ka kaci abinci dan gwamna za a wuce a nan ya ka nan gonan ka da gonan shi shine doka ka bi doka eh na ce gonan ka ko kuma gonan shi shine ka bi doka kawai shi nan. ka bi doka ba tunda in in gaga gwamna iyaka ka tsaya ya wuce shi kenan amma ni har ko ga wuce ma ni ban taɓa gama ko kullum ina bi kofar buran shi ban taɓa gani ba yalla na gan shi ko sobi biyu ga TV. Ko a TV ma sai sobi biyu kila. Eh to ka gani. Ba ruwan. da fatan kasashen mu Allah sa shugabannin mu su ma Allah ya sa su zan kai koyan irin wannan wata rana sai gani in ana yau da gobe yau da gobe sai ga komi ya canza insha Allah. To Allah ya sa su canza. Kuma ina ma ina ma baba Bahar addu'a Allah ya bashi lahiya ya maido shi cikin iyalin shi lahiya. To amin sun amin Allah ƙara mai lahiya, Allah ƙara mai lahiya, mun gode kuma abubuwan da muka gani muka ji kuma yanzu muna jan alheri sai mu ƙara bishi addu'a ga yanda zaman lahiya ya samu. Ai duk da kake ji mutane na tunanin kuɗi kuɗi aikin banza da sa'ad da babu zaman lahiya yau ka ji an ce bom ya tashi Kano yau Maiduguri ko hankalin shi a tashi amma yanzu ka gani alhamdulillah. Allah ya ƙara mu zaman lahiya da kwanciyar hankali ya ba kasashen mu kwanciyar hankali. Amin sun amin to mun gode kwarai da. Ma gode Malam Ibrahim sai yanzu Amadu Bakon namu Alhaji Salamu wanda ake lakabi da dan agadas dan asalin jamhuriyar Nijar mazauni Pennsylvania da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah a ji mu da wani sabon bako. Ga da busa shi Riga da busa Muhammadu in ta kasawa. Kuma da lagada ladan kuna jin shirye-shiryen sashen wasu na murya Amurka a Washington DC kada ku manta da dare za mu ba ku dama ku gaya mana ra'ayinku akan me kuke so shugaba Buhari ya yi na farko da tsarin ya dawo Najeriya. Ga wasu ra'ayoyi na imel da muka samu akan wasu batutuwan daban. mu na farko a yau ya ce, kai hari da kungiyar Boko Haram ta yi a kamfanin haƙar man fetur da jami'an JTF abin takaici ne, ganin yadda sojojin Najeriya ke ikirarin sun ci galabar yaƙi da Boko Haram. da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen ƙungiyar Boko Haram a Najeriya da ma faɗin Afirka baki ɗaya saƙo daga Fatima Garba na Kwalo a Jaura da kuma Layyazatu Umar Fu'aiba Gashuwa. Sai wannan sakon ya ce ‘yan uwana matasa babban abin bukata fa shine a samu adalin shugaba duk tarin shekarunsa ko ƙanƙanta shekarunsa kada mu ce lallai sai matashi ne zai gyara mana ƙasar mu. Ina fatan kun fahimce ni. Sakon Nasir Kainuwa Hadeja. Sai kuma wannan sakon ya ce muna yaba wa 'yan majalisun dokokin Najeriya bisa amincewa da kudurin dokar kafa hukumar Nigerian Peace Corps. Hakika wannan amincewa da 'yan majalisun suka yi muna iya cewa faduwa ce ta zo daidai da zama musamman idan aka yi la'akari da dubban matasa da za su samu aiki a ƙarƙashin wannan sabuwar hukuma. da fatan bangaren zuwa ba zai yi wani jinkiri ba wajen rattaba dokar hannu domin hukumar ta so mu aiki sako daga Muhammad Salihu kauran na moda zamfara sako na gaba kuwa ce assalamu alaikum ya Hausa muna kira ga yan majalisun Najeriya da kada ku saka son zuciya game da kada ƙuri'ar da za ku yi na gyare-gyaren kundin tsarin mulki akan shugabancin da baiwa ƙananan hukumomi cin gashin kansu da sauransu domin kowa yi da kyau zai ga da kyau sako daga Alhaji Mele Yusufari jihar Yobe Sako na gaba kuwa ya zo ne daga hannun Isa Lawar Girgir dan masanin Girgir jihar Yobe, Najeriya. Yace salam biyo wai Hausa, ku bani dama in jinjina wa gwamnatin jihar Borno kan fara gina ganuwar jami'ar Maiduguri domin hana 'yan kunar bakin wake kutsawa cikin jami'ar. Tuma da zuba zubar mai da korin gare ba ku labarin matakaici. a bayan da 'yan jam'iyyar wato majalisar dattijai na jam'iyyar republican suka kada kuri'a fara muhawara kan yunkurin soke dokar fitaccen tsarin kula da lafiya na inshorar shugaban kasa barack obama majalisar ta kasa amincewa da wani kuduri da zai bada damar cimma wannan gurin jiya talata 'yan majalisar suka kada kuri'a inda 43 suka goyi baya 57 kuma suka ki amincewa da kudurin da shugaban masu rinjaye Mitch McConnell ya gabatar na kawo ƙarshen faɗaɗa tallafin kiwon lafiya da ake ba marasa galihu da zabtare tallafin da ake ba masu ƙaramin ƙarfi domin biyan kuɗin inshora na ƙashin kansu da kuma kawar da harajin da ake yi wa waɗanda ba su sayi inshorar kula da lafiyarsu ba. Mataimakin ministan harkokin ƙasashen ƙetare na ƙasar Rasha, Sergei Rekov, ya ce mai yiwuwa ne moscow ta rama matakin da amurka ta ɗauka na ƙaƙaba mata waɗansu jerin sababbin takunkumi a matsayin ladabtarwa sabili da shishigin da rasha ta yi a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar bara 'yan jam'iyyar wakilan amurka sun amince da ƙudurin jiya talata wanda kuma ya faɗaɗa sa idon majalisa kan shugaba wato ikon shugaba donald trump na janye takunkumin bisa ga cewar kafar watsa labaran ƙasar rasha Rekov ya yi gargaɗi da cewa sababbin takunkuman za su gurguntar da damar inganta dangantaka tsakanin Moscow da Washington. Ya kuma ce Rasha ta gargaɗi gwamnatin Trump a lokutan baya cewa za ta mai da martani idan 'yan majalisa suka ɗauki wannan matakin. Wani limami ɗan ƙasar Australia, George Pell, ɗaya daga cikin manyan jami'an fada Vatican kuma babban mashawarcin Paparoma Francis, ya bayyana karan farko wato ya bayyana karan farko a gaban kotun ƙasa Australia inda ake tuhumar sa da laifin fyaɗe. To a gaishe ki Grace. Jama'a abin da ya sauka kenan a wannan lokaci sai mun da muku can da dare da misalin karfe tara da rabi kenan lokacin da muke fata da muku da wasu sabon rahotanni. Kada kuma ku manta za mu tsamaye jin ra'ayinku akan me kuke so Buhari ya yi in Allah mai doshi Najeriya gida lafiya. Ma'ana wanne ne matakin farko da kake so kaga ya dauka akan sha'anin mulkin sa. A madadin duka ma'anan sashen wasu mura Amurka da muke danuwa zuwa karfe goma sha ɗaya da rabi na safe musamman ita Grace da Julie da dukkan injiniyoyinmu. mu. ali mustapha sakwata ne a washington ga tawagar yau da gobe nan za ta shigo yanzu nan a jira su